بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yammaci ne na asabar wadda ta daidai da shi daga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari da casa'in da takwas daga cikin jiran giyar kasusuwa na karatuttukan tafsiri da muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman al-albani allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi ya assasa ta ba don komi ba sai don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar 'yan mazan jiya annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi allah ka yafe mushi kusakuran shi matar shi ummu abdulbarri da ɗan shi abdullahi allah ka gafarta musu mahaifiyar shi allah ka yafe mata ka kai haske kabarinta karatun da shi malam yawa take da alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina surar da muka ji cewa tun daga kusan farkonta har zuwa aya ta tamanin da wani abu ayoyin sun sauka ne game da kissar waɗannan kiristoci waɗanda suka fi shahara a tarihi da wafdu na jirana wato jama'a tawagar da suka taso daga wani gari da ake kira da najiran kiristoci ne suka zo garin madina don su tattauna da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi annabi isa da addinin da suke a kai na bautar wani allah maɗaukakin sarki idan ba mu manta ba mun ɗauko littafin babban malami Profesa Muhammad Taqiyuddin al-Hilali Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi tafsirin shi mai suna Sabilur Rashad fi hadi khairil ibad tafsiri ne na ayoyi waɗanda suke tabbatar da aqida mun karanto tarihin waɗannan wato asalin wafdu jirana tun daga ƙarƙashin ayata wato asalin aya ta sittin daidai ko ta aya ta hamsin da tara har zuwa aya ta sittin da hudu tun daga inda Allah ya ce inda masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun har zuwa aya ta sittin da hudu faɗin Allah ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun mun karanta talkhisi da malam professor taqiyuddin al-hilali yayi wa tafsirin ibnu kathirin sannan ya ambata mana gabar da ta bayyanar da jayayya da tattaunawar da waɗannan kiristoci suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan malam ya fassara mana waɗannan ayoyi idan ba mu manta ba a jiya mun ɗauko daidai gabar da al'imamu ibn kasirin ya ambaci hadisin da al'imamu bukhari ya ruwaito daga sahabi abdullahi dan abbas shi kuwa ya ruwaito daga abu sufyan ibn harb game da wannan tattaunawa da ta faru tsakanin shi abu sufyana da wannan sarki malikin rom wanda aka fi sanin shi wato a tarihi da wato sarki hirakal bayan malam ya ambaci hadisin bukhari profesa taqiyuddin hilali sai ya ce ya wajaba a ambaci sauran lafazin hadisin saboda fa'idar da ake da bukata ta bayyana wato za ta bayyana ne idan aka ambaci ragowar hadisin don haka malam sai ya ambata mana asalin lafazin al'imamul bukhari a cikin sahihul bukhari gashi inda ya ce kalal bukhari fi sahihihi daga shafi na 258 a wato asalin daidai inda ya sauke lamba ta hudu inda ya ce kalal bukhari fi sahihihi bi sanadihi ila ibn abbasin ina fata yan uwa an ga wurin malam yace akhbarahu anna aba sufyan ibn harb akhbarahu anna hirqal arsala ilayhi fi rakbin min quraish wa kanu tujjaran bisham fi almuddati allati كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلية فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه in ba mu manta ba dama muna daidai wannan gabar a sa'ad da wannan sarki sarki hirakan ya aiki da azo da abu sufiyana da shi da waɗanda suke tare da shi ya ce ya matso gaba abokan tafiyar shi su tsaya a bayan shi sarki hirkal ya ce da mai mishi tafinta ce da su zan tambayi wannan ɗan uwa naku idan ya yi min ƙarya a cikin amsar tambayar da na buƙaci ya gabatar to ku ƙaryata shi abu sufiyana ya ce fawallahi ina rantsewa da allah laulal haya in ba dan kunya ba min an ya alayya kariban gudun kada na yi abin kunya a taɓa kama ni da ƙarya lakazabtu anhu da na yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam kaga har a jahiliya ashe suna girmama al'amarin ƙarya e al'amarin ƙarya ba abu ne na wasa ba jama'a kaji ba ma guje ne amma yana kunyar tarihi ya rubuta cewa ya taɓa yin ƙarya Allah shi kiyaye don haka musulmi mu tsabtace bakunanmu daga ƙarya jama'a ƙarya ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ƙarya ɗabi'a ce ta wanda ba musulmi ba don haka musulmi mu daina ƙarya sun makana awwalu ma sa'alani anhu abu sufyan ya ce farkon abin da wannan sarki ya tambaye ni game da muhammad cewa yayi annahu qal kaifa nasabuhu fikum yaya dangantakar wannan mutumi a cikinku yaya dangantakar shi kultu sai ni na ce huwa fina zu nasabin ai yana da dangartaka a cikinmu ma'ana ɗa ne ɗan dangi wato ɗan dangi ne a cikinmu kala wannan sarki sai ya ce fahal kala hadal qawla fikum ahadun qattu qablahu ko akwai wani cikinku da ya taɓa faɗin irin abin da wannan mutumi yake faɗi kafin shi ma'ana akwai wanda ya taɓa da'awar shi annabi ne a cikinku kafin wannan mutumin ya ce shi annabi ne kaji tambaya ta biyu kultu sai ni abu sufiyana na ce la babu wanda ya taɓa da'awar shi annabi ne a cikinmu qala sai wannan sarki ya ce fahal kana min aba'ihi min malikin tambaya ta uku shin ko a cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wani sarki akwai wani mai sarauta qultu sai ni abu sufyana na ce la babu ko ɗaya قال في سركي هرقل يتي فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم shin manyan mutane ne ke bin shi su shiga addinin shi ko kuwa a'a masu rauni ne daga cikin mutane shin manyan gari ne masu kuɗi masu mulki da sarauta ko kuwa wato talakawa ƙasƙantattu su ne suke bin shi faƙultu sai abu sufiyana na ce bal bu'afa'uhum eh ai talakawa ne suke bin shi masu rauni waɗanda aka danne su su kuwa manyan gari da sarakuna da hakimai da masu mulki ai gaba ɗaya ma ba su yadda da shi ba faɗa suke da shi qala sai sarkin ya ce a yaziduna am yanqusuna shin ƙaruwa suke ko raguwa suke qultu sai ni abu sufyana nace bal yaziduna e ai karuwa suke haka al'amarin musulunci yake jama'a qala sai wannan sarki ya tambaya ta gaba yace fa hal yartaddu ahadu minhum suhbatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi shin cikin su akwai wanda yake ridda ya rabu da addinin shi ya bar musulunci saboda an fusata shi ko ya yi fushi bayan ya shiga addinin daga baya ya janye ya dena kultu abu sufyan sai da ce la ko ɗaya ba wanda yake ridda cikin su qala sai wannan sarki yace fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala shin kuna kun taɓa tuhumar shi da ƙarya kafin ya faɗi abin da ya faɗa ya ce shi annabi ne yayi da'awar ɗan aike ne shi daga wurin Allah kun taɓa tuhumar shi da ƙarya? Kultu sai ni abu sufiyana na ce la ko ɗaya, ko ɗaya ba mu taɓa tuhumar shi da ƙarya ba. Jama'a kun ji fa shaidar maƙiyi akan maƙiyin shi kenan. Ku duba da kyau jama'a, shaidar maƙiyi akan maƙiyin shi za mu waiwayi waɗannan amsoshi da abu sufiya da yake baiwa wannan sarki za mu ƙara tattauna su insha Allah. kala sai sarki hirakal ya ci gaba da tambaya ya ce fahal ya ko wannan mutumi da ya yi da'awar shi manzo ne annabi ne hal ya yana yaudara yana ha'inci yana cuta shine alghadaru din an fahimta jama'a qultu sai ni abu sufyana nace la baya yaudara wa nahnu minhu fi muddatin sai dai fa a yanzu muna wani yanayi ne muna cikin wani hali wata yarjejeniya la nadri ma huwa fa'ilun fiha ba mu san me zai yi a cikin wannan yarjejeniya da ke tsakanin mu da shi ba shin zai yi yaudara ko ba zai ba amma dai ba mu taɓa kama shi da yaudara ba قال أبو سفيان سيتي ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة yace ban samu damar saka wata kalma da za ta ɗan soki annabi ta ɗan kwashe kafar shi ta taɓa mutuncin shi ba in ba daidai wannan gabar ba ko mun fahimta jama'a kala sai sarki hirakal ya ci gaba da tambaya ya ce fahal qataltumuhu ko ku kun yaƙe shi shin kun yaƙe shi kultu sai ni na ce na'am i mun yaƙe shi mu ƙuraishawa kala sarki hirakal ya ce فكيف كان قتالكم إياه يا يا يا كرد كوكي مشي يا يا يا كن يكي كسنشيوة قلت سي أبو سفيان يتي الحرب بيننا وبينه سجال yaƙi da ke faruwa tsakanin mu da shi ɗibar guga ne wani lokaci mai nasara a kan shi wani lokaci ya yi nasara a kanmu ya nalumin na wa na nalumin hu ina fata an fahimta ɗibar guga wannan ya ɗiba shi ma wannan ya ba wannan ina fata an fahimta kala sai wannan sarki ya ce ma za ya amurkum wai da me yake umurtar ku me yake cewa ku aikata da me yake horon ku da shi kultu abu sufiyana ya ce ya kulu abudullaha cewa yake ku bautawa allah allahu akbar kaji ba ma guje yana hikaito abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kirayar musulmi ya zuwa gare shi yace cewa muhammadu yake abdullah ku bauta wa allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada allah da wani cikin bauta kowaye watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar abinda iyayenku suke faɗi ku bar gargajiya addinin da iyayenku kuka gada gare su su suka gada daga iyayensu da kakanninsu ku bar wannan addini wa ya'muruna bis salati was sadaqa kuma yana umurtar mu da yin sallah was sadaqati da yin sadaqa wal afafi was sila kuma yana umurtar mu da kamewa daga barin roƙo kamewa daga ƙarya kamewa daga aikata alfasha wasila kuma yana umurtar mu da sada zumunci kun ji abin da abu sufiyana ya faɗi a madadin amsar tambayar da sarki hirakal ya yi mishi faƙala littarjuman sarki hirakal sai ya ce da wannan mai mishi tafinta ya ce da shi kullahu ce da wannan mutumin da na tambaye shi game da muhammad ce da shi mana yanzu ga sakamakon amsoshin tambayar da ka bayar negative ne ko positive ina fata an gani sa'altuka an nasabihi na tambaye ka game da dangantakar shi wannan mutumi da ke da'awar annabta fa zakarta annahu fikum zu nasabin kai din nan fa sai ka ambata cewa a cikin ku dan dangi ne daga gida mai girma ya fito ɗan dangi ne sarki hirakal sai ce faka zalikar rusulu ai dama haka annabawa suke tuba asufi na sadi ƙaumiha ana aiko annabawa ne a cikin gidaje masu girman nasaba daga cikin mutanensu ba a aiko su a cikin gidaje waɗanda yake ba su da nasaba ba su da usuli ina fata an fahimta wasa'altuka kuma na tambaye ka hal qala ahadun minkum hadha alqawl ko akwai wani daga cikin ku da ya taba da'awar shi annabi ne kafin wannan fa zakarta Allah sai ka ce ko da ba a taba samu ba fa qultu ni kuma sai na ce da kai law kana ahadun qala hadha alqawla qablahu da akwai wani da ya taba faɗin haka kafin Muhammad la qultu da sai na ce da kai rajulun ya ta'assa bi qawlin qila qablahu eh da sai na ce da kai wannan Muhammadu din eh mutum ne kawai da yake wato kwaikwayon wata magana da aka faɗi kafin shi ya tashi ya ji an faɗe ta shi ma sai ya faɗa ya kwaikwayi wani akan wata magana da aka taɓa gabatarwa kafin shi to amma tun da babu wani da ya taɓa da'awar annabta cikinku kenan al'amarin ba haka yake ba wa sa'altuka hal kana min aba'ihi min malikin sannan na tambaye ka nace da kai ko a cikin iyayen shi akwai wani sarki ko wani mai mulki ko mai sarauta fa zakarta Allah sai ka ce a'a ko ɗaya babu qultu ni kuma sai na ce da kai falau kana min aba'ihi min malikin da cikin iyayen shi akwai wani sarki ko mai mulki ko mai sarauta la qultu da sai na ce da kai rajulun yatlubu mulka abihi da sai na ce da kai ai mutum ne da ya taso kawai yana neman mulkin gidansu ne ma'ana so yake ya dawo da mulkin uban shi ya dawo da shi ya zuwa gare shi wasa altuka sannan na tambaye ka na ce da kai hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal ko kun taba tuhumar shi da ƙarya kafin ya faɗi ya ce shi annabi ne daga wurin Allah fa zakarta Allah sai ka ce ko ɗaya ba ku taba tuhumar shi da ƙarya ba hirakal azimin rum reverend father sai ya ce faƙad a arifu ai dama na sani annahu lam yakun li yazara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah ba zai yiwu ya ƙi wa mutane ƙarya ba kuma ya yi wa Allah ƙarya ma'ana bai wa mutane ƙarya ta yaya za a yi wa Allah ƙarya ya ce Allah ne ya aiko shi ma'ana gaskiya ya faɗi yadda bai muku ƙarya to ba zai yiwu ya yi wa Allah ƙarya ba wasa'altuka kuma na tambaye ka na ce da kai a ashrafun nasi taba'uhu an du'afa'uhum shin manyan mutane ne suka bi shi ko ko masu rauni daga cikinsu fa zakarta anna du'afa'ahum taba'u sai ka ambata cewa masu rauni daga cikin musulmi daga cikin mutane su suka bi shi sarki hirakal ya ce wa hum dama fa masu rauni su ne atba'ur rusuli su ne mabiya annabawa duk annabin da zai zo sai kaga waɗanda za su yi faɗa da shi su ne mutrafuha masu mulki da masu sarauta da masu kuɗi sai kaga mafi yawancinsu su ne za su yi faɗa da shi haka duk wani mai da'awa in ya taso za ka ga a cikin waɗannan jinsin ake samun waɗanda suke faɗa da shi suke fada da gaskiyar da ya zo don ya karantar da su ita amma du'afa'ul qaumi fa su da dama gaskiya suke bi annabawa suke bi su ne atba'ur rusuli wa sa'altuka sannan na tambaye ka a yaziduna am yanqusun karuwa suke ko raguwa suke fa zakarta annahum yaziduna sai ka ambata cewa karuwa suke hirakal ya ce wa kazalika amrul imani hatta yatimma dama haka al'amarin imani yake har sai ya cika idan ya shiga zuci to daɗuwa zai riƙai ƙaruwa zai riƙai zai riƙa hauhawa har ya cika ina fata an fahimta وسألتك أيرتد أحد منهم سخفة لدينه بعد أن يدخل فيه na tambaye ka cewa ko ɗaya daga cikinsu yakan yi ridda ya bar addinin shi bayan ya shiga addinin fazakarta Allah sai ka ce ko ɗaya tabbata suke a musulunci hirakal ya ce wa kazalika imanu ai haka imani yake hina ma tukhalitu bashashatahul qulub a sa'ad da imani ya haɗu da bushasha ta zuciya imani ya haɗu ya zauna ya kama sasannin zuciya tabbata yake baya yoɗewa ya ƙare ƙaruwa yake baya tsayuwa ko ya naƙasa ya tawaya wasa altuka hal ya gadiru sannan na tambaye ka shin wannan annabi da ke cikinku da ya da'awar manzo ne daga wurin Allah shin yana yaudara hal ya yana yaudara fazakarta Allah sai ka ce a'a baya yaudara sarki hirakal sai ce wa kadhalika rusulu la taqdiru haka annabawa suke ba sa yaudara ba sa magudi ba sa yin ha'inci wa sa'altu kuma nayi tambaya na ce bima ya amurkum da me yake umurtar ku me yace ku aikata fa zakarta annahu ya amurkum an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a sai ka ambata cewa yana umurtar ku da ku bauta wa Allah kada ku hada shi da wani wurin bauta wa yanhaakum an ibadatil awsan kuma yana hanin ku daga bautar gumaka wa ya amurkum bis salati was sadaqa kuma yana umurtar ku da yin sallah da sadaka wal afaf da kamewa sarki hirakal sai ya ce jama'a musulmi mu natsu da kyau mu ji abin da ɗaya daga cikin manya-manyan reverend fathers kuma sarki shugaba jagora ya faɗi game da saƙon musulunci ya faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku ji ya ce fa'in kana ma ta ƙulu haƙƙan idan har abin da kake faɗi kai abu sufiyana ya zan gaskiya ne daidai ne fasayamliku mawdi a ƙadami hatai lallai wannan mutumi sai ya mallaki inda ƙafafun nan nawa suke takawa wa kad kuntu a'lamu sarki hirakal ce dama fa ni tintin na sani annahu kharijun na san wannan annabi zai bayyana sai dai lam akun azunnu annahu minkum sai dai ban zaci zai bayyana a cikin ku ba na zaci a cikin mu zai bayyana dama na san zai bayyana mun fahimta da kyau jama'a sarki hirakal ya ce falau anni a'lamu anni ukhlisu ilaihi da na san yadda zan yi na isa ya zuwa gare shi latajashamtu liqa'ahu da na yi ƙoƙarin haɗuwa da shi da na yi ƙoƙarin mu haɗu mu sadu da na yi ƙoƙarin ganin shi walau kuntu indahu sarki hirakal ya ce da na kasance a gurin shi lagasaltu an kadamaihi da na riƙa wanke kafafun banzon Allah sallallahu alaihi wasallam na riƙa yi mashi hidima an fahimta sarki ne mai daraja ta ɗaya yake wannan jawabi jama'a summa da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sarki hirakal sesa a kawo mishi wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya aike ta ya zuwa gare shi allazi ba'atha bihi dihya ila azimi busra wasiƙar da annabi ya aiki dihya ibn khalifat kalbi ya zuwa ga sarkin busra sarkin busra ɗin kamar ka ce hakimi ne daga cikin hakiman sarki hirakal an gane fadafa'ahu ila hirakal sai ya miƙa wannan wasiƙa ya zuwa ga sarki hirakal faƙara'a sai ya karanta wannan wasiƙa fa'iza fihi sai ya zama saƙon da wasiƙar take ɗauke da shi sai malam ya yi ɗige-ɗige guda uku ma'ana ka karanta wasiƙar wacce aka gabatar da ita fa zakara kitaban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ila hirqal almutaqaddim almutaqaddim ko almutaqaddamu zikrahu sai ya ambaci wannan wasiƙa da ambaton ta ya gabata ma ikhtilafin qalilin fil lafzi tare da yan bambance bambance kaɗan haka da aka samu a cikin lafazin ku tuna da wasiƙar ga ta can a baya ko inda yake cewa bismillahir rahmanir rahimi min muhammadin rasulillahi ilahi rakal azimin rumi salamun ala man ittaba al-huda amma ba'ad fa aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallayt فإن عليك إثم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولا إتتي تككير وسيكر دا النبي أيكي و sarki hirakal azimin rumi Allah maɗaukakin sarki ka ƙara wa annabi daraja da salati jama'a kun ji cikakken lafazin hadisin da al-imamul bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbasin daga sahabi sufyan wato abu sufyan sakhar ibn harbin wannan jama'a malam zai waiwayi waɗannan kalmomi a taƙaice ya fitar mana da darussa amma mu duba da kyau jama'a wannan yana nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya fara da'awa bai taɓa aikata wata muguwar ɗabi'a ko wani hali da ya yi tasiri mummuna a sa'ad da ya fara da'awa ba ba a taɓa kama annabi da ƙarya ba annabi bai taɓa yaudara ba annabi bai taɓa cuta ba annabi bai taɓa kaza ba duka waɗannan ababe ga su shaida ne da maƙiyi ba ma guje abu sufiyana kafin ya musulunta ya yi a kan annabi a gaban sarki ba ma guje kun fahimta jama'a ku kalli yadda allah maɗaukakin sarki yake yin aikin shi Allah ya yi amfani da midiyar ba ma guji Abu Sufyana qabla an yuslima ta bakin shi Allah ya matsa shi ya isar da saƙon musulunci ya zuwa ga sarki Hirakal ya isar da kyawawan ɗabi'u ya zuwa ga sarki Hirakal ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin yake jama'a idan da'awa ce ta gaskiya idan har abin da ake kiran musulmi ya zuwa gare shi gaskiya ne Allah sai ya amfani da makiya su yada wannan da'awar ina fata an gane sai a ji da'awar a bakin makiya sai a yi ƙoƙarin tashi a yi bincike game da gaskiyar da'awar a ƙoƙarin haka sai a gano gaskiyarta sai a bi ta kuma a yi riko da ita ina fata mun fahimta wannan na nuni akan cewa ashe Allah yakan yi amfani da wasu hanyoyi ya isar da saƙon musulunci Allah yakan yi amfani da wasu mutane ya isar da saƙon musulunci ta yi musulmi ne ta yi ba musulmi ba ta yi nagari ne ta yi na banza ne ta yi mutanen kirki ne ta yi ba mutanen kirki ba ne amma dai Allah yakan yi amfani da wasu bakuna ya isar da da'awa ta gaskiya ina fata mun fahimta. bari ne mana misali mu dawo kan mu jama'a wannan da'awar da muke a kai kuma kullum muke gwagwarmaya a kanta da'awa ta salafiya a sa'ad da babban malami a sheikh abu abdurrahman al-albani allah gafarta mishi ya rayar da wannan da'awar ku kiyaye ba na ce ya kage ta ba ya rayar da ita don dama tuntuna akwai ta ya rayar da ita ya kira zuwa gare ta ya tsayayya ya mudafa'a gare ta babu irin ƙarya da sharri da ƙage da nunkufurci da maganganun banza da ba a jefi da'awar da ita ba ko wanda yake kira ya zuwa ga ita da'awar an yi wa da'awar ƙarya an ce da'awar wato asalin da'awa ce ta rena iyaye da'awa ce ta rena malamai da'awa ce ta kaza da'awa ce ta kaza babu irin kage da ba a yi mata ba dawo ya zuwa ga wanda ya raya ita da'awar babu irin sharri da ba a yi mishi ba an yi mishi sharri an ce ya yi zina a nan garin aka yi haka ko ba a yi haka ba jama'a an yi wannan a bakin makiya aka ji waɗannan kalmomin aka ce sun zo da sabuwar sallah wata sallah ce sabuwa ba a taɓa ganin irinta ba saboda sharri ma aka ce wai har kwambe ake haka ta baya idan ana yin sallar kwambe jama'a haka aka yi wannan sharrin jama'a amma da wasu suka ji sai suka ce to ya kamata a yi bincike wai a zo a je a ga wai yaya suke da'awa ne garin haka sai suka ji karantarwa ake yi ƙur'ani ake kira ya zuwa gare shi sunnar manzon Allah ake karantarwa kiran musulmi ake a haɗa su da musulmin farko annabi da sahabbai ƙoƙari ake a raba mutane a raba musulmi da bin ƙatti da ra'ayoyin mazaje a haɗa su da haƙiƙanin addini tatacce garan dangan gariya a garin haka sai suka bi gaskiya haka abin yake jama'a suka wani lokaci tana ƙara ɗaukaka da'awa ko mun fahimta da kyau jama'a tsanani da da'awa za ta fuskanta ko mai da'awa ya fuskanci tsanani sai ta ƙara mashi ƙwarin gwiwa ta ƙara mashi wayewa da ƙwarewa da iyawa da gogewa da khibra ina fata an fahimta shi yasa wani mawaƙi yake cewa jazallahu ash-shada'i da kulla khairin tsanani to Allah ya kai wa tsanani alherin Allah ya kai wa tsanani ina fata an fahimta alimtu bihi sadiqi min aduwi eh ta tsanani na gano abokina na gaskiya da makiyina baka gane abokinka na gaskiya sai in tsanani da bala'i ya same ka yan sanda sun kama ka wa zai zo to zaka gane masoyinka ne ko ba haka ba an kawo maka hari farmaki na ilimi ko farmaki na raddi wa zai kawo maka ɗauki za ka gane masoyi ne ko makiyi ina fata mun fahimta kuma ku duba da kyau ku duba da kyau in baccin wuta da tattaɓi itan turare da ba a gane kimar itan turare daga itan banza ba kuma fahimta da kyau jama'a ga itan turare ga wani itace na banza kiraren banza to da wuta tattaɗe na turare sai aka gane kimar shi da darajar shi daga wancan kirare na banza da wutar ba ta taɓe shi ba da ba a gane darajar shi akan sauran ba ina fata da mun fahimta da'awar salafiya kenan ina fata an gane zuma ga zaƙi ga harbi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka gafarta ma malumman mu waɗanda suka yi da'awa ya zuwa ga wannan manhaji da wannan tafarki a wannan ƙasa ta mu Najeriya da sauran ƙasashe na duniya gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace idan haka ku duba jama'a ku duba Allah ya matsi bakin Abu Sufyan ya faɗi waɗannan kalmomi kai ka dubi kalmomin ka ce limamin arafa ne yake jawabi ku duba ku kalli kalmomin ya amuruna anna an ya amurukum an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku ji tauhidi aka fara da shi wa yanhaakum an ibadatil awsan wannan fa shine kalima ta la ilaha illallah ina fata an fahimta ku kalla wa ya amurukum bis salati was sadaqa wal afafi was sila kai ka ce limamin juma'a ke jawabi amma a bakin ba guje Allah maɗaukakin sarki ka samu dace malam ya ce ƙala muhammadun taqiyuddini malam muhammadu taqiyuddini ya ce jama'a kun ji fassarar waɗancan ayoyi da muka gama karantawa tun a karatun jiya da na shekaran jiya kun ji fassarori da maganganu da hadisai da aka samo daga fiyayyen halitta annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan da suka fassara waɗannan ayoyin wasu darussa ne za mu iya fitarwa daga cikinsu mu amfana da su mu tarbiyyantu kuma mu tarbiyyantar da al'ummar musulmi akai wasu darussa ne jama'a malam yace fi hadhal babi fawaid a wannan babi akwai darussa akwai darussa al'ula darasi na farko waɗannan ayoyi sun karantar da mu almubahalatu eh almubahala tsineneniya mubahala zan zo zan gabatar mana insha Allahu ta'ala da wato wannan takaitacciyar risalar wacce ajiya idan wato ban manta ba jiya ne ko shekaran jiya na yi ishara ya zuwa gare ta cewa ban same ta ba an samu wani daga cikin yan uwa ya samo mana ita Allah ya saka mashi da alkhairi ɗaya ne daga cikin malamanmu na nan darul hadisi salafiya shine malam shu'aibu badamasi Allah madaukakin sarki ka saka mashi da alkhairi dan haka zan zo na gabatar mana da ita wato risala ce game da wato mubahala mecece ma'anar mubahala wasu sharuɗa ne na mubahala me ke sa a yi mubahala shin mubahala hukuncinta ya taƙaitu ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka hukuncinta ba zai yi ta'addi ya zuwa ga wani annabi ba bayan shi ko kuwa an samu malamai da suka yi mubahala idan eh ina misalan malaman akan me suka yi mubahala waɗannan matsaloli ne waɗanda wannan risalar takaitacciya duka ta yi nuni ta karantar ya zuwa ga waɗannan matsalolin don haka zan yi mana ishara ya zuwa gare ta kuma ina fatan 'yan uwa ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su mallake ta su karanta ta saboda nan gaba ba a san inda rana za ta faɗi ba ina fata da kun fahimta e ba a san inda rana za ta faɗi ba hausa ce wannan malam ya ce lamma a kamar nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-hujjaj al-qati'ata ala anna Allah wahidun a sa'ad da annabi ya tsayar da hujjoji hujjoji da suke yanke tabbas waɗanda babu shakka ko kokonto a cikinsu akan cewa Allah guda ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fi ilahiyyatihi game da bauta da bayi suke mishi Allah ba shi da abokin tarayya wala fi rububiyyatihi haka a cikin rububiyyar Allah halitta da Allah yayi ba wanda ya taya Allah ba wanda ya ba Allah shawara ba wanda ya ce wa Allah ina ganin kaza wala fi asma'ihi wala fi sifatihi haka Allah shi ɗaya ne guda ne a cikin sunayen shi da siffofin shi babu wani da ke da suna irin na Allah haka Allah ta'ala ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati sai ya ce ne hal ta'lamu lahu samiya ko ka taba ji Allah na da kini Allah na da tamka a ce wane tamkar Allah ka taɓa jin wannan amsa ita ce a'a shine Allah guda ne fi asma'ihi wala fi sifatihi waɗannan hujjoji annabi ya bayyana su ne fi mahajjatihi liwafdi najrana game da tattaunawar da yayi da waɗannan kiristoci na garin najran wa zaharat alaihim hujjatullah hujjoji na Allah suka bayyana a kansu ala anna isa abdullahi akan cewa annabi isa bawa ne na Allah walaysa ibnullah ba ɗa ne ga Allah ba walaysa huwa Allah kuma isa ba shi ne Allah ba walaysa salisu salasa kuma ba Allah ne ɗayan alloli uku ba kama ya umuna kamar yadda kiristoci suke riyawa waɗannan hujjoji da suka bayyana annabi ya tsayarwa da waɗannan kiristoci hujja akan ɓacin da'awarsu da aƙidarsu a madadin su bi abin da annabi ya bayyana musu saboda girman kai rakibu ru'usahum e sai suka hau dokin girman kai wa'anadu suka yi taurin kai shi ne mu'anada ɗin eh suka tibire suka ƙi karɓar gaskiya fa'amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi sallama an yubahilahum Allah sai ya umarci annabin shi da ya yi mubahala da su to me ke ce mubahala malam ya ce wa ma'anar mubahala abinda ake nufi da mubahala ai يخرج كل فريق من الفريقين المتخاصمين أعز الناس إليه kowane ɓangare daga cikin ɓangarori waɗanda suke husuma da jayayya suke wato asalin tattaunawa kowanne daga cikinsu an yi hurija ya hiddo an gane a azzan nasi ilaihi mutanen da suka fi daraja suka fi matsayi wato a wurin shi mun fahimta da kyau jama'a mu dubi yadda ayar ta lissafo faqul ta'alu nad'u abna'ana mu kirayi ƴaƴanmu ku kirayi naku kaga ƴaƴanka a'azzun nasi ilaika an fahimta wa nisa'ana wa nisa'akum mu kirayi matanmu ku kirayi naku kaga mata a'azzun nasi ilaihi ko mun fahimta jama'a ومعنى المباهلة أن يخرج كل فريق من الفريقين المتخاصمين أعز الناس إليه قوة بنغري يتتر إناش إناش نقصة أنغاني في الفضاء ya tara su a filin Allah kharijal baladi a bayan gari kuna fahimtar fassarar ma'anar mubahala jama'a fayad'u kullu fariqin minhum Allah ta'ala kowane bangare sai su roki Allah su kirayi Allah an yal'anal mubtila su roki Allah ya tsine wa mabarnaci makaryaci wa yuhlikahu kuma Allah ya hallaka shi wannan yayi addu'a yace ya Allah idan har abin da nake akai ba shine gaskiya ba Allah ka hallaka shi Allah ka tozarta shi Allah ka gaggauta saukar da bala'i daga sama wurinka akan shi Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza idan ko har abin da nake akai gaskiya ne abin da wane yake akai bata ne to Allah kai gaggawar saukar mishi da bala'i kai gaggawar saukar mishi da masifa daga sama gurinka a kan shi ko mun gane wannan ita ce mubahala kaga mula'ana din kenan annabi Allah ya umarci annabi da ya yi wa waɗannan kiristoci ya yi mubahala da su malam ya ce walam yastati wafdu najrana mubahalatan nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kiristoci na najirana sun ki yadda su yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ki yadda li'ilmihim saboda suna da cikakken ilimi da masaniyar annahu rasulullahi haqqan cewa da gaske manzon Allah ne shi ila jami'i ahalil ardi ya zuwa ga dukkanin waɗanda ke cikin duniya da gaske sun gano annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama gaskiya ne sai suka ƙi mubahala an gane jama'a fahtaru an yi uƙul jizyata sai suka zaɓi da su ba da fansa su ba da jizya wa ya dukulu tahta hukumi hakimin musulmin suka yarda su shiga ƙarƙashin hukuncin mai hukunci da za a naɗa musu daga cikin musulmi sun yadda su ba da jizya sun yadda su yin mubahala don sun gano annabi gaskiya ne tare da haka sun ki yadda su yaƙi annabi shi ne mala yace ma'a annahum kanat indahum quwwatan azimatan lil qitali tare da suna da ƙarfin yaƙi suna da ƙarfi ta fuskar sojoji ta fuskar tattali suna da ƙarfin da za su iya yaƙi وقد تقدم أن عدد المقاتلين منهم كان مئة وعشرين ألف مقاتل يا تبت cewa adadin sojoji da waɗannan kiristoci na najirana suke da shi ya kai adadin sojoji dubu ashirin sojoji dubu haka ne dubu haka ne mi'atu wa ishirina alfu muqatil dubu ɗari da ashirin sojoji dubu ɗari da ashirin walam ya kuna inda nabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika alwaqt mithla hadha al'adad wala ushrahu a wannan lokaci musulmi annabi da shi da musulmi bai mallaki wannan adadi ba kai ɗaya bisa goman adadin ma annabi bai mallaka ba amma tare da haka suka zaɓi ba za su yaƙi annabi ba sun yadda su ba da jizya su zauna akan addininsu don sun san annabi gaskiya ne sun san addini da annabi ya zo da su ya zo da shi ya kiraye su ya zuwa ga addinin musulunci kenan addinin gaskiya ne ina fata an gani fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حين توجه إلى فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة a sa da annabi ya fuskanci makka zai ci maka da yaƙi a shekara ta takwas bayan hijira kana jaishuhu mu'allafan min ashrati alafi muqatil sojojin musulunci waɗanda annabi ya shirya sojoji ne da ba su wuce dubu goma ba dubu goma kaga ninkin ba ninkin ɗin sojojin da waɗannan kiristoci suke da shi kenan malam profesa taqiyuddin ya ce هذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan na nuna maka babbar mu'ujiza ce wannan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'ujizar da yukirru biha kullu munsifin dukkanin mai adalci wanda ba shi da zalunci da karkata ya zuwa ga wani bangare a cikin zuciyar shi hatta daga cikin kiristoci yana tabbatar da wannan kwarjini da wannan mu'jiza da Allah ya tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita jama'a musulmi mun fahimci wannan kun ga wannan na nuna mana fa'idar nan ta farko na nuna mana ashe waɗancan kiristoci da annabi ya tattauna da su suna da masaniyar gaskiyar musulunci suna da masaniyar gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da manya ne masana ne a cikin kiristoci sun kai sun komo wannan na nuni akan ɗayan abubuwa guda biyu da za a lazimta ma kiristocin da ke rayuwa a duniyar yau a ko'ina suke a duniya ɗayan abu biyu imma dai ku kiristocin da kuke rayuwa a yau a duniya a ko'ina kuke ba a najeriya ta arewa ko najeriya gaba ɗaya ba a koda a ina kuke a duniya imma dai ku yi da'awar kun fi waɗancan kiristocin da annabi ya tattauna da su ilimi don haka kun gano abin da ba su gano ba idan kuka yi wannan da'awar kun yi mummunan kuskure kenan kun yi da'awar kun fi magabatanku ilimi kenan. idan kuwa kun yadda sun fi ku ilimi sun fi ku iyawa sun fi ku kusanci da annabin da suke da'awar suna bi shine annabi isa sun fi ku kusanci da littafin da suke da'awar suke bi shine injila kun yadda sun fi ku iyawa sun fi ku kwarewa to ya lazimta a wuyanku ku yi itirafi ku tabbatar da abin da suka tabbatar na gaskiyar annabi muhammad ku tabbatar da gaskiyar da suka yadda da ita cewa musulunci gaskiya ne wannan wani lazimi ne in ma dai a yi ɗayan abu biyu idan kuka ɗauki na farko cewa kun fi magabatan ku ilimi kun fi su iyawa to ya zama kun wuce gaba a kansu kenan kun zama 'ya'yan agwagi kenan a san 'ya'yan agwagi suke gaba uwarsu tana baya ku ma'ana cewa uwarsu suke keto baki sa baki dawo baya mun fi ki mun wuce ki to in kuka ɗauki na farko to lazimin ya nuna kun fi magabatan ku ilimi kenan tare da sun fi ku kusanci ya zuwa ga annabi isa tare da sun fi ku kusanci ya zuwa ga injila wanda a lokutansu duk da injila ta gurɓace an harrafa ta amma ta harifin da ke cikinta a wancan lokacin bai kai ɗaya bisa goman taharifin da ke cikin Bible na yanzu ba don zama nawa aka yi taro nawa aka yi aka yi revising Bible aka ƙara tattaunawa aka ƙara wasu abubuwa aka rage aka yi gaba aka yi baya aka sauya wasu hukunce-hukunce a cikin Bible kuma fahimta jama'a idan ko kun zaɓi na biyu to ya lazimta ku fito ku bayyana wa duniya cewa musulunci shine addinin gaskiya musulunci shine addinin da Allah ya aiko na ƙarke wanda zai shafe dukkanin addinai annabi Muhammad da ya zo da musulunci ya lazimta a wuyanku cewa ku fito ku bayyana cewa gaskiya ne ina fata da mun fahimta wannan wani lazimi ne a wuyan duk wani kirista aje maganar awamun nasi ɗinsu a ana nufin malamai daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye alfa'idatu saniya fa'ida ta biyu اختلف الأئمة المتقدمون في جواز دخول الكافر المسجد ما لمي الإمام مسلم وأن دسك قباتا مغنغنوس يا سابا في جواز دخول الكافر المسجد قمد حالة ko shin kafiri ya iya shiga masallaci an fahimta jama'a ku ji maganar da nai na ce maganganunsu sun saba ikhtalafal a'immatul mutaqaddimuna maganganun malamai magabata ya saba game da halaccin shigar kafiri masallaci ina hukuncin ba ma guje ya shigo masallacinku ina hukuncin kirista ya shigo masallacinku ina hukuncin ku gayyato wani bayahudi ko a gayyato shi ko wata bukata ta zo da shi ya shigo cikin masallacinku ko musulmi ina hukuncin wannan malaman musulunci sun yi maganganu akan haka amma dai malam ya ce wafi hadal khabar a cikin wannan hadisi da muka gabatar akwai dalilin ala annar rajiha jawazu dukhulihi in azina lahu ulul amri minal muslimina wannan na nuni akan halaccin shigar kafiri masallaci idan har shugabannin musulmi sun mishi izini ya iya shiga ko mun fahimta da kyau jama'a wannan ita ce maganar da take daidai ita ta wato ta fuskar hujjoji da dalilai shi yasa malam ya kawar da kai daga sabani da ambato sauran maganganu kawai sai ce arrajiha arrajiha wa fi hadha al-khabari dalilun ala anna arrajiha jawazu dukhulihi halaccin bama guje ko kafiri ya shiga masallaci amma fa da sharadi in azina lahu ulul amri min almuslimina idan shugabannin musulmi sun mishi izini idan shugaba ya mishi izini ya shigo to ya iya shigowa ya halatta ko mun gane da kyau jama'a kaga an ce shugaba ana nufin shugaba a matakin da ake misali jama'a a masallacin ku na juma'a wa kuka ɗauka a matsayin shugaba idan ya yi wa wani kirista izinin ya shigo a tattauna da shi ya halatta ya iya shigowa kuma fahimta jama'a shugaba na musulunci gaba ɗai misali da a ce limamin arafa ko sarkin makka misali zai yi wa wani kirista izini ya shigo cikin masallaci ya halatta ya shigo babu laifi shine maganar da malam yake in azina lahu أولو الأمر من المسلمين وكذلك في حديث ثمامة ابن أثال الذي أسرته خيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يازو أتكن حديث صحابي ثمامة دن أثال إيه صحابي لجماعة ثمامة دن أثال الذي أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم صحابين دا مهيا ‘yan aikin annabi suka kamo shi a matsayin kamamman yaƙi suka zo da shi a matsayin kafiri ba ma guje an gane? fa'innan nabiya sallallahu alaihi wasallama a mara bi idkhalihi masjida annabi ya yi umarni da a shigo da shi cikin masallaci wa rabutihi annabi ya umarni da a ɗaure shi fi ihda suwarihi a ɗaya daga cikin jimshiƙai na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda cikakken hadisin annabi da yasa aka ɗaure shi kwana biyu kwana uku ga mai yadda riwayoyi suka bayyana annabi idan ya shigo ya fita sai annabi ya tambayi sahabbai kun kawo mishi abinci sai su ce a'a annabi sai umarni da a kawo mishi abinci ya ci ya ga yadda musulmi suke mu'amala yadda suke ibada yadda suke kaza bayan ya yi kwana uku annabi sai ya ce da shi yaya kake gani me kake tunani na hukunci da kake tsammani zai tabbata a gare ka su mamatu dan asalin ya ce to in ka kashe ni kai manzon Allah in ka kashe ni na cancanci kisa don na yi wa musulunci abin da ya cancanci a kashe ni idan kuma kai min afuwa ka yafe min dama kai mai afuwa ne ina fata an gane shi kenan annabi sai ce ku sake shi sai aka sake shi shi kenan sai da ya tafi ya tafi bayan garin madina shi kenan sai ya tsaya a wani korama ko tafki haka sai ya wanka wanka na musulunci ya canza tufafi ya dawo garin madina ya shigo cikin masallaci ya karɓi musulunci muhalli shahid a hadisin shi ba ma guje ne annabi ya umarni da a shigo da shi masallaci a ɗaure shi kaga halaccin shigan kafiri ba ma guje masallaci ina fata an fahimta wannan kissar da muka karanta da wannan hadisi da muka karanta na bukhari dalili ne akan haka alfa'idatu salisa fa'ida ta uku da za mu amfana da ita a cikin waɗannan ayoyi min samahatil islam yana daga cikin sauƙi na musulunci da kyakkyawar ɗabi'a da mu'amala ta musulunci allati ja'a biha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wacce annabi ya zo da ita daga wurin Allah annahu samaha lahum an yu'addu salatahum fi masjidihi alaihi salatu wassalamu annabi ya musu izini ya musu sassauci da sa iya gudanar da sabis ɗinsu a cikin masallacin shi wannan na nuna maka sauƙi na musulunci da maslaha ta musulunci me kuke tunani inda annabi ya bar sahabbai an kaddamar wa waɗannan kiristoci na najrana a sa'ad da suka miƙe za su wato wannan ibada ta su a cikin masallacin annabi kuntuna sahabbai ba sun yunƙuro haka ba ne annabi ya ce da ku rabu da su me kake tunani inda annabi ya bar su da annabi ya bar sahabbai sun yi musu dukan tsiya wannan ya sha da kyar aka biyo shi da takalmin shi wannan da dan janjamin shi ka ka faɗa min ya za a yi wannan tattaunawa ta yiwu yaya za a yi gaskiyar annabi da a haƙiya ta da'awar musulunci ta bayyana akan da'awar da kiristoci suke yi da an ruɗa gurin da hayaniya ta faru da gaskiya ba ta bayyana ba ko mun fahimta da kyau jama'a shi yasa duk abin da natsuwa bai haifar ba to hayaniya da rudu ba zai haifar da shi ba jama'a kuna tattaunawa sai ya ga an kusa a kure shi sai zai tada hayaniya kada kai hayaniya in ya zagi kada kai in ya ɗuɗɗura maka ashar kai shiru kada ka biye mishi hadisin da yake kawowa ka ce sai ya kawo ina fata mun fahimta kada ka biye mishi don mai abun faɗi baya faɗa ko ba haka ba ne in ka ga mutum na faɗa bai da abun faɗi ne in abun faɗi ya ƙare to sai kaga an fara faɗa in kana da abun faɗi ba za ka yi faɗa ba wanda ya baje haja ta da'awa ai ba zai faɗa ba jama'a ko ba haka ba ka kasa kaya ba za ka so rikici ya tashi ba amma ɗan zaman banza mai zaman kashe wando julusu katar sirwal ina fata mun fahimta yana zaune ne shi bai da'awa bai karantarwa dan a fasa kowa ya rasa ni zai so a tada hayaniya a rikici shikenan kowa ma ya rasa dama shi bai da asara dan haka bai kamata ku biye musu ba ina fata jama'a mun fahimta jama'a kun ji fa'ida waɗannan fa'idodin duka suna cikin waɗannan ayoyin da muke fassarawa jama'a ku duba tsakani da Allah da mun fassara ayoyin da kalmomin mun wuce jama'a za mu amfana da waɗannan darussan za mu amfana ba amma su ayoyin ba zai yiwu ka fassara su ba sai ka jawo waɗannan hadisan da waɗannan tarihin ba zai yiwu ba a fahimci ayoyin sai ka karanta su to garin karanta su sai ka samo wasu darussa na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda annabi ya gudanar da kanshi da da'awar shi da tattaunawa tsakanin shi da waɗanda ba shi ba sai kaga ka amfana sai kaga rayuwarka ta yi haske sai kaga da'awarka ta ci gaba da'awarka sai ta kasance ala minhajin nubuwa amma idan aka fassara maka ayar gundarinta wani ya ɗora maka fahimtar shi shi kanshi akan ayar sai kaga ka kauce wa tafarkin annabawa don haka jama'a a nan nake kira zuwa ga 'yan uwa a sunna masu tafsirin alkur'ani su daina gaggawa su daina gaggawa gurin karantar da al'ummar musulmi saƙon da Allah ya aiko annabi da shi a cikin alkur'ani su bi a hankali su bi tafarkin da ya dace kada su yi tunanin ya kamata a yi gaggawa a sauka ya kamata wannan karatun in gidan rediyo kaza suna buƙatar a sa a yi marmaza a yi a sauka ko da ba a bi manhajin da ake a kai ba yan uwa a sunna ku sani tun da kuka kirayi kanku ku a sunna ne to wannan manhajin ya lazumce ku don suna kadai ba tare da ka dawo kan asalin lazimin manhajin da sunan ya haifar maka ba wannan ba zai amfane ka ba zai tsinana maka komi ba ka ce kai a sunna ne amma manhajinka game da tafsirin alkur'ani manhaji ne har yanzu na 'yan bid'a har yanzu dai ma zalatil jibalu jibalu eh har yanzu dai tana jika har yanzu don haka kai ahalu sunna ne eh to ka bi a hankali ka rika tunawa a cikin shekaru nawa Allah ya yi ta aiko mala'ika jibrilu yana karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'ani annabi ya fi kowa matsayi afdalu al'awwalina wal akhirina amma a shekaru ashirin da uku na annabta aka saukar da alƙur'ani a shekaru ashirin da uku annabi ya karantar da sahabban shi alƙur'ani ku tuna da asali da abdulrazzaq as-san'ani ya ruwaita a cikin kitabul musannaf daga tabi'i abu abdurrahman sulami daga malamin shi yake cewa حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن malamanmu da suke karantar da mu alkur'ani suna ba mu labari ka abdullahi ibn abbas wa ibn mas'ud wa uthman ibn affan wa ubay ibn ka'b yace suna ba mu labari cewa annahum idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashra ayatin idan suka koyi ayoyi goma a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yujawizuha ba sa ƙetare waɗannan ayoyi su tafi a ɗora musu wani ai karatun zuku ba sa yi hatta ya ta'allamu ma fi min ulumi har sai sun koyi abin da ke cikin ayoyin na ilmomi don haka sai suka ce da shi fata'allamna ilma wal amala ma'an sai muka koyi ilimi kuma muka hada da aiki da ilimi gaba daya wannan na daga abin da ya sabbabar ya kawwanar ya gina sahabbai ya mayar da su a'lamun nasi bil islami ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamu bil ilmi sun fi kowa ilimi jama'a wannan wato dole dama su fi kowa ilimi saboda graduate din manzon Allah ne ba ka gani ko da ko graduate din ABU nan aka ce wani graduate din ABU ne za yana dan doro haka yana hura hanci to balle graduate din jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka fi kowa ilimi to ba ilimi kaɗai ba suka fi kowa aiki da ilimi kuma suka fi kowa tsoron Allah kuma suka fi kowa matsayi a wurin Allah duniya da lahira ka tsaya akan tafarkin su mana gaggawan me kake ya kai dan uwa na kaga kayi sauka game da tafsirin alqur'ani kayi abin da za ka yi idan ka rasu wasu sai su dora ina fata da mun fahimta karantar da su manhajinka idan suka gane ci gaba da gudanuwa akan manhajin kwanta ka mutu za su dora za su ci gaba za a kai labari da'awar sai ta kai labari insha Allah ta'ala shi sa ibn Abbas yake cewa da wani ko wasu la yakun hammu ahadikum akhir sura kana karatu kana koyon ilimi kada manufarka ta zama yaushe ne za a kai ƙarshen sura yanzu aya ta nawa muke kai akwai saura kai sauran falle goma kai abin da yawa wannan kada ta zama ita ce manufarka ko mun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ka samu dace alfa'idatu rabi'a fa'ida ta hudu hajruhum wa adam raddin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaurace musu da annabi yayi da kin mayar musu da magana da annabi yayi a karan farko والتحدث معهم da ƙin tattaunawa da su da annabi ya yi su nasara najran waɗannan kiristoci shi na takabbaru a sa'ad da suka zo da siga da yanayi da ke bayyana girman kai da isa wa labisu thiyabal harir suka sanya tufafi na alharini wa khawatimi zahab suka sanya zabba na azzahabu wato zinari wannan ƙaurace musu annabi da yayi a sa'ad da suka bayyana a wannan yanayi fa azhara lahum wannan sai annabi ya bayyana musu bizalika sakamakon wannan yanayi da suka bayyana da shi anna amalahum zalika muharramun fi shari'atil masihi annabi ya bayyana musu cewa wannan yanayin da suka zo da shi wannan shiga ta sanya tufafin alhari ne da sanya zobe da zabba na zinare da yanayi da suka zo da shi na girman kai wannan yanayin aikin nan da suka yi haramun ne a shari'ar da annabi isa ya zo musu da ita shari'ar da suke da'awar su ita suke bi ta wani ilzami ne kenan an lazumta musu an kakaba musu wafi shari'atul islam kuma waɗannan haramun ne hatta a shari'a na musulunci wa inna fa'ilahu kuma dukkan wanda ya aikata haka yajibu hajruhu wajibi ne a ƙaurace mishi in guji da ilaihi sabila matukar daidai gwargwadon yadda za a samu dama don haka jama'a ku kiyaye tufafi na alhari ne sanya shi ga maza ku kiyaye jama'a haramun ne ko mun gane da kyau jama'a saboda annabi ya ce tufafin kafirai ne a duniya a lahira a aljanna tufafin muminai ne ina fata jama'a mun fahimta to sannan sai zobe na zinare ka sanya zobe na zinare wannan yana daga cikin abubuwan da suka sabawa wato shari'ar musulunci da shari'o'i na annabawa da suka gabata don haka dukkan wanda ya zo da irin wannan shiga an gane to lallai ne a ƙaurace mashi ya zo a cikin hadisi da imam bukhari ya ruwaito shi da sauran malamai a cikin sahih bukhari kitabul adab al-imam bukhari ya ruwaice hadisin daga sahabi sayyidina umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda sayyidina umar ya ce ya manzon Allah ga wata riga riga ce babba ta isa da kasaita da alfarma da za ka siye ta ka rika sanya ta a sa'ad da kai baki suka taho gare ka don ka rika tarbar su ko kun gane a wata riwaya aka ce tufafi ne wato asalin yalo yalan tufafi ne a wata riwaya aka ce alhariri ne an fahimta annabi sai ya ce da sayyidina umar ai wannan rigar da ka ganta riga ce da duk wanda ka ga ya sa ta la khalaqa lahu fil akhirah ba shi da rabo a lahira sai na Umar sai ya shiru bayan lokaci annabi an kawo mishi irin waɗannan riguna kyauta sai kuma ya aiko da sayyidina Umar ɗaya daga cikin su ina fata an fahimta to sako na zuwa hannun Umar sai ya taho da wannan riga a gigice ya taho gurin annabi tana hannun shi ya ce manzon Allah na ce ka siya ka rika sawa ka yi fatawa ka ce kaza kuma ya za a ka aiko min da ita na sa annabi ya ce a'a na aiko maka da ita ne ba dan ka sa ba sai dan ka sa da zumuncin yan uwanka da ke makka kafirai waɗanda ba su musulunta ba ma'ana ka iya ka iya kyauta da ita aka ce sayyidina Umar sai ya ɗauki wannan riga ya aika ta ga wani ɗan uwan shi da ke makka kafiri a lokacin bai musulunta ba don ita rigar ba ta haramta gare shi ba don shi kafiri ne kaga wannan hadisin na daga hadisan da malamai na usulul fiqh suke hujja da su akan cewa wata mas'ala ta ilimi هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة shin kafirai magana da shari'a take ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza kada ai kaza ayi kaza shin da kafirai ake ko ko kadai da mumine musulmi ake kun fahimci matsalar wasu malamai suka ce ai kafirai mukhatabuna bi furu'i shari'a wasu suka ce a laisu mukhatabina bi furu'i shari'a wannan hadisin na tabbatar da ka'idar ta biyu kafirai ba da su ake ba da furu'u shari'a asali abin da ake da bukata su musulunta sannan sai sauran abubuwan da musulunci ya haramta ya lazimta a kansu kun fahimci matsalar nan da kyau jama'a Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am.
A yau kun ta zama kenan ya halatta sun kama da sun shigo masallacin musulmi ya halatta lokacin da su ke kenan a wani musulmi Kwarai da gaske shine abin da fa'idar take fa'idantarwa. Abin da fa'idar take karantarwa kenan. Idan ka hassare ka takaice hukuncin kadai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin shi kadai kace ai a masallacin annabi ne kadai a annabi ne kadai yayi ko kace waqi'atu ainin ko kace khususiyya sai mace fa alayka bid dalili sai ka kawo mana dalili ina fata an gani yawa al fa'idatul khamisa fa'ida ta biyar احتجاج وفد نجران على التثليث بأن الله تعالى يقول فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا دليل على جهلهم بلغتهم العربية أو تجاهلهم كف حجة da waɗannan kiristoci suka yi na najirana da cewa ai Allah uku ne saboda Allah na cewa fa'alna amarna khalaqna qadaina dana wacce a larabce tana fa'idantar da ababe biyu ne da zamu zo mu bayyana kafa hujja da wannan da kiristocin najrana suka yi dalilun ala jahlihim bi lughatihim al-arabiyya dalili ne akan cewa sun jahilci harshen su na larabci ai waɗannan larabawa ne kun tuna al-harith abdul masih kun tuna an ce balarabe ne ɗan ƙabilar bakaru ɗan wa'il kun tuna kenan wannan na nuni akan sun jahilci harshen larabci au tajahulihim ko kuma sun yi ƙememe attajahul shi da ka yi ƙememe ka gane gaskiya sai kai taurin kai sai kai fuska ka kau da kai an fahimta malace fa inna dhamira fi fa'alna saboda bamir wakilin suna pronoun ɗin da ke cikin lafazin fa'alna na ɗin nan na ƙarke wanne fa'alu da kuma na fa'alu na hannu pronoun ɗin bamir mustatar da ke cikin fi'il ɗin layan hasuru fil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu ai bai taƙaitu ga mai magana da zai zan a tare da shi akwai wani shi ba ma'ana bai taƙaitu ga mutane waɗanda suke magana ba ضمير ɗin bai takaitu ga mutane masu magana ba bal yusta'malu kadhalika fi kalamil mu'azzimi nafsahu akan yi amfani da wannan lamirin a cikin maganar wanda ke girmama kanshi ko mun gane da kyau jama'a sai ka zo neman aure sai ka ji ubanta ko ubanta sai ce mun baka ma'ana na baka sai ce mun baka ba wai yana nufin mu da wana da kanina da waye da waye da uwarta da ita kanta a yana nufin shi da kanshi da hannun shi da tunanin shi shi kadai ya girmama kanshi kenan dan ya nuna maka fatofa yana da iko yana da fawa a kanta mun baka ko ba haka bane har a Hausa ma akwai wannan ko ba haka ba ka gani bal yusta'malu kadhalika fi kalamil mu'azzimi nafsahu wallahu ta'ala azimun Allah ai mai girma ne yu'azzimu nafsahu yana girmama kanshi wa yu'azzimuhu salihuna kuma bayan Allah nagari suna girmama shi min khalqihi daga cikin halittun shi illa annahum la yu'azzimunahu sai dai su kiristoci ba sa girmama Allah bi khitabil jam'i da zance na jam'i su ce fa'alla ko wani abu makamancin wannan mura'atan li janibi tauhidi saboda in suka faɗi wannan to sun yi makansu dameji kenan ba su tabbatar da kaɗaitakar Allah ba maliki wa haza wa'aduhun wannan bayanin kam ai a fili yake kun fahimta da kyau jama'a na alfa'ilin yadda suke kiranta a larabci na addalatu ala alfa'ilina da za ka ce fa'alna qadaina an gane jama'a ba ta nuni akan wato jam'i gaba ɗaya bal wani lokaci mutum guda yakan nufi wato asalin fa'alna ina fata mun fahimta ya ce fa'alna ko ya asalin jingina wa kan shi bamiri na asalin zahiri bamiri ne na jam'i amma kuma yana bayuwa gare shi shi kadai ne ya faɗa haka ne don ya girmama kanshi ina fata mun fahimta ku tuna da ayar ta suratul ahzabi da sauran ayoyi birjik a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala yace wa id taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha فلما قضى زيد منها وطرا سي الله يشي مي زوجناكها سي مكا أورا مكا إتا موسو الله yana nufin Allah shi tare da wasu a'a shi kadai yake nufi sai dai ya girmama kanshi ne ina fata mun fahimta zawwajnakaha kaga na anan kada ka ce na ce alfa'ilina a'a na ce tadullu ala mu'azzimi nafsihi ko mun fahimta da kyau jama'a ashe na a larabci a ka'idoji na nahau takan zama na alfa'ilina idan kuma ta dawo a wasu kalmomi na alkur'ani to aje nahau ya wajaba ka yi ina fata an gane sai ka gudanar da ita a bisa yadda ba za ka yi implicating kanka a gurin kirista ba ina fata mun fahimta kenan ka koyi larabci kadai ka koyi nahau kadai ba tare da ka san aƙidar musulmi ba ba tare da ka san auda yanayi na ayoyin alkur'ani da sunna ba da za ka ɗauko ayoyi kai ta ɗora su akan ƙa'idojin larabci kadai wannan zai iya kai ka zuwa ga ɓata jama'a da ka ɗaliban ilimi 'yan arabiya ku faɗaka daga wannan ina fata jama'a mun fahimta idan ka je ka bi dukkanin littattafai da suke tabbatar da ko suke li'irabin alqur'ani ka ɗauka tun daga kan i'rabul qur'an na limamu abu ja'far nahas an gane da littafin wato ma'anil qur'ani nashi zaka ga idan suka zo li'irabin waɗannan to li'irabin yahtalifu tamaman da li'irabin zallan larabci don qur'ani da sunna ko da yake da larabci suka sauka amma sun zo da wasu ma'anin ma'anoni ƙari akan larabci su ne mustalahat na alƙur'ani ashe iya larabci kaɗai bai famitin ɗinka ka ɗauki ƙur'ani ka ci gaba da fassara wa mutane ba bai baka damar don ka iya jan baki ka ɗauki sahih bukhari ko muslim ko wani littafi ka je ka ci gaba da karantar da mutane ba dole sai ka je ka koya an tariƙi talaƙi wal mushafaha na fata mun fahimta ba a nazari a zo a yi rawani a ci gaba da karantar da mutane jama'a ba a yi za ka bata za ka batar ba a yi ana karɓan ilimi ne min afwahi shiyuwa daga bakin malumma malamai ina fata da ba mun fahimta dan kuskure ne ka je ka ɗauki littattafai ka sai littattafai kana kana da kuɗi ka sa a yi maka oda littattafai na miliyan biyu miliyan uku ka iya larabci kawai ka ɗauka ka je ka aje kana karantawa za ka ruɗe kuma za ka ruɗar da mutane a wannan munasabar ina yawan ambata mana wani misali da ta faru da wani daga cikin malamai na ina yawan buga wannan misalin zan bayyana mana jama'a um, malami ne daga cikin malamai na kuma Allah ya sani wallahi Allah ya mishi baiwa da ƙwarewa game da harshen larabci ina karantar da ni lugar arabiya alfiya nahau balaga da sauransu kullum in mun zo zai mana nasiha jama'a ku watsar da komi larabcin nan ku tsaya akan shi eh kada ku ɓata lokacin ku game da mai da hankali akan qur'ani sosai in ka iya larabci ai qur'anin balarabe ne hadisin ma balarabe ne mustalahu duka da larabci aka rubuta tajwidi duka da larabci ne in ka iya larabci ka iya komi wata ran ne karfin hali na ce to algafar ta malam maganan nan fa akwai dan gyara sai ce a ina ai larabcin nan dai eh ai shi na hau musamman ma na hau eh ai na hau ka koyi na hawan nan an na hau yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhali وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن دي يجاوى لن بيتوتين يتكا وترانا منذ zai mana karatu sai na tarar da shi a kofar aji na ce maka gaisa akar maka Allah jama'a ya ce lafiya lau ya ce da Allah ku ne ku ne malaman Qur'ani da Allah nan gurin kaga wani littafi na na karance shi ko ni na fahimta amma akwai wasu kalmomi ne da ban gane ba sai nuna min littafin da na duba sai na ga hidayatul mustafida ne na tajwidi wanda a cikin tajwidi jama'a in ka yi littafin to ba kai komi ba you did nothing a tajwidi ka yi hidayatul mustafida to kamar yadda bahaushe da ke cewa wai mai shirin zuwa sama in ya taka leda ai ka ga ɗanyi wani abu ko ya ce shi bai gane wasu kalmomi ba sai ya ji an ce a jamar da alif a jamar da alifani a jamar da alifani wa nisfu a jamar da salafu alifat shi wai me ake nufi ku ne malaman qur'ani ya ce akaramakallah akaramakallah ai da larabci aka rubuta littafin wallahi ina faɗa mashi haka ya manta sai kamar kamar shock haka sai ya kama shi ya dawo cikin taitayin shi sai ya gane ashe waccan magana da yake kuskure ce da kanshi ya fahimta sai ce to malam ni dai tambayar ka ne ka bani amsa ni ai ni ban boye maka ilimi ba ban ma mugunta ba ya za ka ce to ya haƙuri algafatawa idan ya ce alif kasuru yake nufi sai na shiru shi ma ya shiru can ya ce ah mana umar kasuru ba rage sallah bane na ce a fikihu kenan a fikihu kenan a tajwidi kasuru daban idan yace alifani tawassutu yake nufi idan yace salafu alifatin ishba'i yake nufi da ya mishi jawabi girgiza kai muna tashi yace to da Allah yana neman wata alfarma idan mun zo karatu in mun tashi to zan rika mishi tajwidi nace to ba laifi don haka in mun tashi sai ya koma inda nake a ɗazu ni na dawo inda yake a ɗazu ina fata mun fahimta to larabci in ka iya larabci bai mai da kai ka iya komi ba jama'a yanzu a zo maka fiƙihu ne misali durrul bahiya a zo ana ce maka game da ruwa wal ma'u rakid wal ma'u sakin wal mutaharrik al ma'u as-sakin wal mutaharrik a fiƙihu in aka ce maka al ma'u sakin shine arrakid adda'im allazi la yajri a tajwidi fa as-sakinu shine sukun da ka sani da dauri al-mutaharriku a gurin malaman fiqh ruwa al-jari al-ma'ul jari al-mutaharriku a tajwidi kuma fa shine wasali mai wasali ghairu sakin kowane ilimi jama'a sai ka je ka koye shi a hannun ma'abotan shi eh akhdhu mustalahatil ulumi ala arbabi tilkal ulumi ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace dan haka a kiyaye fa'ida ta biyar din nan tana nuna mana ashe na alfa'ilina a larabci takan zama ba ta alfa'ilina ba takan zama alfa'ilul wahid almu'azzimu nafsahu ko mun fahimta da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ana mai ishara lokaci yayi jama'a zan saurara a nan insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu mu ƙarake waɗannan darussa da muke karantawa mu tashi as-sadisa sannan as-sabi'a التاسعة ثامنة تاسعة عاشرة الهادية عشر sannan sai mu tafi kai tsaye zuwa ga ci gaba da ayoyi na suratu ali imran aya ta 65 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure suka faɗo harsunan mu saboda tuntuɓan harshe ko karancin ilimi Allah ka yafe mana Allah ka ji kan malam albani ka kai haske kabarin shi ka yafe mashi kusakuran shi ka gafarta wa matar shi ummu abdul barri da ɗan shi abdullahi da mahaifiyar shi Allah ka ji kan malamai na sunna Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته